midi Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, noma, da da kuma niya. haka kuma na iya samun alfa radio na kumasin da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com saurare Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokacin yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC sai dai wannan karanta da iso Aliyu Haran da muke da ma sauran abokan aiki. muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. To a cikin shirin za ku ji tattaunawar da Nasiru Adamu Elika ya yi da mataimakin sakataren mai kula da shirye-shirye da sadarwa tsakanin kungiya a kungiyar ofishin kwadagon Najeriya wato Comrade Nuhu ya eh, toro. Sai kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin tattaunawar da abokiyar aikinmu na talabijin sashen turanci Head Adams ta yi da mataimakin sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka wato Tibo Nagy sai Rulwan Muktar Abbas ya kawo mana labarin wasanni a takaice daga kasar Ghana amma fa duk waɗannan sai Yusuf Aliyu Harande ya kawo mana cikakkun labaran duniya. Ladan Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware, muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana fada. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ba da iyakokinsu ko 'yancin ɗiyaucin ƙasashe. maimakon haka shugaban iran shugabannin iran suna sace dukiyar kasar don su azurta kansu su kuma ta da hankali a fadin tsakiya a fadin kasashen larabawa da kewaye shugaba Donald Trump ya nanata cewar yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 ta dakatar da kasar Iran da ayyukanta na nukiliya ya da Amurka daga ciki babban nasara ce ga shugabannin Iran. Ya kuma ƙara yawaita ya ƙara kasafin kuɗin sojoji da kusan kashi 40 don su samar da ayyukan da ya dace da ta da hankali da kasashen da Siriya a yankin kasashen Siriya da Yemen. Sabon bincike ya bayyanar da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta kudu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. rahoton da aka fitar daga makarantar tsafta da kiwon lafiya ta Birtaniya ya ce kimanin rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankali saura kuma sun mutu sanadiyar wasu cututtuka da rashin samun kulawa ta musamman. Sakamakon ya fito ne sanadiyar ƙididdiga da aka yi na yawan mutane da suka mutu da kuma yawan mutane da aka hasasa. Da kuma adadin mutuwar da aka samu yayin da Sudan yayin da Sudan ta samu 'yancin kanta a watan Disamba na shekarar 2018 shekaru biyu da rabi kenan bayan samun 'yancin kanta daga Sudan. Mai ɗakin shugaban Amurka Melania Trump za ta ziyarci wasu ƙasashen Afirka guda hudu a watan gobe. Wannan shine ziyartar ta farko a ƙasashen duniya. mai ɗakin shugaban melania za ta ziyarci ƙasar ghana malawi kenya da masar a satin farko na watan oktoba a cewar wani bayani da ya fito daga fadar white house yau ta ce ranar ɗaya ga watan oktoba za ta zama ranar farko da za ta fara tafiya ƙasashen waje inda za ta ziyarci ƙasashe hudu masu kyau da ban sha'awa a nahiyar afirka ta bayyanar da hakan ne a lokacin wata ganawa a birnin New York daidai lokacin da ake gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Matar shugaban ta ce ta ƙagara ta yi wannan tafiya don yaɗa manufofin shirinta na Be Best, shirin da yake mai da hankali akan ƙananan yara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewar ƙaruwar keta haddin bil'adama da kuma takawar al'umma da danne su a siyasa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na sa alamar tambaya a kan sahihancin zaben shugaban ƙasar da za a yi a nan gaba rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya nuna matakan musgunawa haƙoƙin bil'adama da danna haƙƙin jama'a da bayyana ra'ayi da gudanar da taro cikin lumana da aka yi musamman da hankali daga kasashen tun daga shekarar 2017 wani wani rahoto wani mutum uku ganin muhimmancin zaben uh, shugaban kasar da za a yi a jamhuriyar demokaradiyyar kongo ofishin babban kawancen kula da haƙoƙin jama'a na lura da cewar kashi 35 cikin 100 na ƙaruwa saboda haƙoƙin jama'a da aka alamar ka ketawa a can demokuraɗiyyar Congo, rabi kuwa sun sadar da aikin hakan. Shugaban hukumar fannin ayyuka da haƙƙin haɗa gwiwa da fasaha, Georgette Ganiyo, ta ce an akalla an tilastawa 'yan gudun an tilastawa mutane hana su yin zanga-zangar lumana ta kuma ce an yi wa shugabannin jam'iyyun adawa da masu kare haƙƙin jama'a da 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya barazanar ta tsorata su ta kuma lura da cewar wannan musgunawa ce da ake yi wa a faɗin nahiyar yayin da karuwar hakan yake abkuwa a sanadiyar ba a hukunta waɗanda suke wannan ayyukan. Yusuf Aliyu Haran da kenan aka saurara da labaran duniya. bari fara da tattaunawar da abokiyar aikinmu na sashen talabijin Hyde Adams na sashen ta yi da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka Tibin Nagi. inda ke cewa yake mata bayanin matsayin amurka game da zaɓe a afirka ga kuma abin da yake cewa oftentimes it's assumed that the united states supports opposition candidates in all of these african elections the absolute truth is and i can't underline this strongly enough that the united states has no candidates in any election kusa a kowane lokaci ana cewa amurka na marawa 'yan adawa baya a zaben kasashen afirka batu na gaskiya shine ko kusa amurka ba ta da wani dan takara da take marawa baya a kowane zaɓe kuma a kowane lokaci abin da kawai muke marawa baya shine tsarin da aka bi ko kuma ya kamata a bi da zarar an tsarin da ya dace wanda baya da matsala wanda zai samar da sahihin zaɓe wannan shine babban burinmu kuma abin da ko da yaushe muke fatar gani kenan dan jamhuriyar demokradiyyar congo suna da damar su zaɓi duk wanda suke so muddin an yi zaɓen cikin adalci to kana murna da abin da ka gani yanzu Let me put it this way uh, I have gone from being pessimistic to uh, being more agnostic. Oftentimes, unfortunately, people Barin ce ba na son in zamo mai mugun fata sai dai mai fatan alheri. Sautari mutane sukan mayar da hankali akan zaben da ake yi wanda sautari za ki ga ranar zaben ya tafi ba da wata matsala ba. Amma sauran ranakun tafiyar da sauran harkokin zaben su ma suna da ɗimbin muhimmanci domin a cikin waɗannan ranakun ne za a tabbatar da duk waɗanda ya kamata su jefa ƙuri'a sun jefa sai kuma bayan zaben yadda zaben ya kaya tare da tabbacin cewa wanda jama'a suka zaɓa shine aka kaddamar ranar da ya kamata a yi hakan To bari mu leƙa ƙasar Zimbabwe gani yadda aka samu sauyin gwamnati a cikin jam'iyya guda. Kuma ba shakka Amurka da sauran ƙasashen duniya sun taka rawa wajen samun wannan sauyin. Ga bisa dukkan alamu canjin yana kan tafarki mai ma'ana. kowane taimako amurka za ta sake wa kasar domin ta sake farfadowa har ta sake shiga cikin dangi we sure hope that real on the horizon because be one stars eh, da kawai za mu yi fata shine canjin da aka samu shine domin yanzu kasar ta zimbabwe ta zama ita ce kan gaba a ɗaya daga cikin labarai a nahiyar afirka amma batu na gaskiya ba wani bangaren da kasar ba za ta yunkura a kan shi ba yanzu kawai babban abin da ke da muhimmanci shine zaɓe domin majalisar dokoki ba shakka ta sawa kasar takunkumi akan abin da ya dace a ce an yi a kasar Allah Allah ya Allah haɗa mu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na kunkuru ma hakika gwarzo na yayi mulki na ba na ya ce kowa ya shigo gana To yanzu kuma sai a can Najeriya inda Nasiru Adamu Hilkaya ne ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago ta Najeriya wato Comrade Nuhu Toro kan batun yajin aikin da za su fara gobe. Nasiru kuma ya fara da tambayansa ne inda a kwana kan wannan batu na goben. majalisar kolin kungiyar kwadago ta nlc ran 19 ga watan satumba watan da muke ciki ta zauna ta tattauna musamman maganan karin albashi kuma ta baiwa shugaban kungiyar kwadago comrade ayuba wabba umarnin cewa idan gwamnati bata biya wannan sabon albashi da muke kirarin a biya ma'aikata kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki na jan kunne har illa ma sha allahu in allah ya kai mu karfe goma sha biyun dare za mu shiga yajin aiki duka najeriya ma'aikatu gabaki daya daya duk za su daina aiki insha Allah. Wannan larabin dama nan ne za a samu wannan daren. Haka ne mun riga mun ba da umarni wa jihohi kungiyoyin mu gabaki ɗaya kuma insha Allah mun san za su ɗauki umarnin nan ba da wasa ba. Kun ce wannan yajin aikin na gargaɗi ne kwana nawa kenan za a yi a dakatar. Ai har in ma sha Allah yajin aiki ne na gargaɗi na jan kunne in gwamnati ta ga ya dace a zauna a tabbatar cewa an amince an ba wa ma'aikata su alhamdulillah in kuwa ta ki falillahi alhamdu sai mu ci gaba amma watakila labarin da muke mu samu gwamnati na cewa wannan makarin karin sai ma kamar watan goma sha biyu ne za a yi karin albashi wa ma'aikata to yanzu idan ka dubi yanayin da ma'aikacin najeriya yake ciki kuɗin da ake biyan albashi dubu goma sha takwas bai isan ma'aikaci mafi kankanta ya ma sayi buhun shinkafa yara za su tafi makaranta idan yara ba su da lafiya a cikin wannan dubu goma sha takwas ne za a nemo a zaburo a sa a biya kuɗin asibiti. nawa kuke ma bukata ne ya zama mafi karancin albashi da zai kamsa da biyar dubu sittin da biyar muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi a Najeriya. daga naira dubu goma sha takwas zuwa sittin. insha Allah. wannan kowa ya ji zai ce kun yi hadama ba batun hadama idan ka dubi eh, abin da ake kira a turance cost of living index yanayin rayuwa a yanzu wannan dubu sittin da biyar din ma ba isan ma'aikaci da matarsa da 'ya'ya guda hudu ba su za ta yi a ba ba zan manta ba lokacin da kuka yi zanga-zanga ko neman yajin aiki da aka kara kudin man fetur lita daga naira 87 zuwa 145 mutane sun ce su kawai ba su da mutane ba su ce ba ruwansu da mu ba ba su fahimci manufan yajin aikin ba ne amma ina tabbatar ma cewa in kai ba ma'aikaci ba 'yan uwanka ma'aikata ne ya shafi kowa a shiga yajin aikin nan abin da nake faɗa ma toro na san kun yi zanga-zanga da dama a gwamnatocin baya kun yi nasara wannan gwamnatin da wancan karin farashin kuka ce yan jari hujja sun kwace kasar nan mutane da yawa waɗanda muka yi da su suka ce su dai Allah ya ba su dai kuɗin saya sun yarda da gaskiyar gwamnatin nan cewa da gaske take za ta taimaki kasar nan ne ta ai mu ma mun faɗa jiki magayi kowa zai ji a jikinsa ba yanda za a yi a ce muna da man fetur a ce kuma mu sayeta ta da tsada jiki magayi kowa yana ji a jikinsa To a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku kan ya za a shawo kan wannan lamari da ya ƙici ya cinyewa amma kafin mu buɗe muku layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja inja don sun kawo hijja hamani aboki afuwaja daga nan muze ya ce a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more mai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko bai da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na da ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban da mutan bangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin ƙaraji ba sa ƙaunar mulkin belji allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga azare, wane ne daga azare? Kuna tare da Baba Sadiku ɗan babu unguwar Adama Kwatar. to baba saduku me ra'ayinka game da wannan batu subhanallahi ga shi kamar layin baba saduku ya yanke gaskiya layin baba saduku ya yanke muna magana ne akan ra'ayin shin ina mafita akan wannan batu na yajin aiki kowane lokaci akan magana guda ake wannan lamari ya ci ya cinyewa to ga kira daga naija waye daga jihar mu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam amma don Allah ka share rediyon ka share rediyon ka. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula rufe gwani a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula me ra'ayinka? To gaskiya ni ra'ayina mafita ɗaya ce ainihin wayannan manyan mu na ƙasa da ake tura musu kuɗaɗe bangaren albashi ga malaman makaranta ga 'yan sanda ga masu aiki ofisa ofisoshin da ya kamata a ce albashinsu ne ke da tsoka. to ba a yin haka nan to gaskiya idan ba ainihin an gyara albashi a bangaren ainihin malaman makaranta ba da sauran kananan ma'aikatu ba to mm. babu yadda za a samu yau to babu yadda za a ce an samu ainihin ci gaba a rayuwa ta talakan Najeriya saboda ainihin wayannan kananan ma'aikatan idan Allah hukunci ana musu albashi mai tsoka kai mu kananan 'yan kasuwa za mu zo kowa jin daɗi amma su to mun gode mun gode kwarai mun gode kwarai Ibrahim mai hula Allah sa wannan shawara naka ya kai ga hudun da ya dace muna Kaduna yanzu ai a Kaduna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa ke magana Alhaji Baɗi insha Allah Shu'aib Ahmed Mamuda daga Kaduna Nigeria to Alhaji Mamuda me ra'ayinka to gaskiya ra'ayina kan ni ma gaskiya na goyon bayan wato wa'annan wato ma'aikata saboda idan kai lissafi kamar da wanda ya sauka ina ke magana mm. a dubi malaman firamare yadda suke su ne a na kasan kenan mm. wallahi especially na jihar kaduna suna cikin kaskanci in za ka ga yes za ga cewar za ga cewa waɗansu haƙoƙi nasu sai dai a cikin romar cewa ana basu ana basu amma a gaskiyar magana wanda bai sani ba za ka ga cewa lalle lalle zai haka ne amma kuma in ya san ina system din ko ya tambaya za ka ji ba haka bane sa'annan kuma za ka ga an shisha musu alƙawura an shisha alƙawura ku dubi wannan gwamnati ana mata biyayya sosai kamar da ake amma ya kamata a ce su rika dubawa kuma sai a ce fara idan an ƙari farashin kaya zai hauhawa to yaushe rabon da aiwa ma'aikaci kari ko kullum farashin kara hauhawa yake yi to ya za a ce haka ina fata dai ina roƙon Allah ya sa a sulhunta dai ta duba saboda mene sai duba al'umma irin cikin halin da za a shiga da duba a zauna a sasanta dai to mun gode kwarai alhaji mahmud har yanzu dai muna cikin kaduna waye a kaduna to assalamu alaikum mai magana shine akarami daga sheikh akar goma kaduna shugaban kungiyar murtalaka na kasar jihar kaduna to jawo mu je akarami na hankalin kai karkata game da wannan batu gaskiya muna goyon ba dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan a kala bayan Allah na albashi haba me dubu sittin da wasu abubuwa to kudin makaranta kiwon lafiya haba abinci ne wake don Allah yana zuwa ba su ga kuɗi ana kashe ma yan tsatsa tsogo ko kuma an wasu wasanni ko zarce zarce su kama zuwa kashin duniya ga ana kashe kuɗi biliyon kuɗi biliyon kuɗi haba a gaggauta ƙara musu dukkan kama ta ma guda nawa ne ma a Najeriya ma ko nan wasu kasashen afirka ma sun fi gwatsun albashi manta mu masu man fetur masu ma'adanai masu noma masu waye da aka da goma ba mu talakawa kara wasu albashin nan gaskiya kafin karshen shekarar nan to mun gode da wannan ra'ayi naka a karami Allah ya sa kuma hukunta sun ji wannan kira naka muna bauchi yanzu ai bauchi muna tare da Abdu dan yaro gadiya to Abdu dan yaro don Allah rage rediyonka Wato wannan abin da ake magana ka yi batun kane albashi nan muna goyon baya gaskiya ɗari bisa ɗari. A yi me? A ƙara? A ƙara. a ƙara kwarai da gaske me yasa ka ce ke ya kama ka faɗa ga mm. makaranta ga asibiti ga abubuwa da na yau da kullum mm. a ce dubu me za ta yi mutum kuma ga yadda yan siyasa yake ba su ɗumbin kuɗi wanda ayyukan kuma ba su ne suke aikin ƙasa ma'aikata su suke aiki. to shi mun gode kwarai abu da yaro an fahimci ma a sa su kar amanta da yan fahimci to yayi kyau uh, uh, wannan shawara kuma ka san su ma ya kamata a kara musu to yayi kyau uh, abu da yaro muna cikin Bauchi har yanzu waye abocin assalamu alaikum wa alaikum assalam kabiru mai kaji sai dai kabiru mai kaji ka share don ka share don kabiru ko mu je wurin wani to ja mu je a ni shawarar da nake so in ba da ma'aikata ga gwamnati mm. a yi hakuri gaba da a sasanta bai kamata shiga yajin aikin nan ba. To ya yi kyau. Mu talakawa za mu shiga wani hali a cikin wannan yajin aikin. Ga asibiti marasa lafiya za su ta gayyara da sauran ma'aikatai don Allah na roƙe su don a sasanta da gwamnati tarayyar Najeriya. Ita kuma ta musu adalci ba su hakkin su. Salamu alaikum a tashi lafiya. To so mun gode kwarai da wannan shawara naka. Wake magana waye mai kiran mu na gaba? Ina magana da Abdullahi Gwandu daga Kilsis To Abdullahi Gwando me ra'ayinka game da wannan batu? Wallahi muna ba da goyon bayan da karin mutane albashi. To ka yi yajin aikin kenan ko? To Allah ya sa mahukunta sun ji wannan shawara naka. To muna magana ne akan me kuka ya kamata kuke jin ya dace a yi domin a kawo ƙarshen wannan kiki ka kan da kowane lokaci in an tashi sai dai yajin aiki yajin aiki tsakanin gwamnati da da ma'aikata an an gazcin matsa waye a kan layi eh, Muhammad Sani Ahmad ne daga home Local Government. To Muhammad Sani daga daga to muna jin ka. Ah, wato gaskiya abin da yake da akwai hmm. a nawa shawara. Eh. Wato malamai ah, da ma'aikata sun kusanci kari ko ba gaskiya ba. Eh. amma fi sabilin lahi halin da ake ciki hmm. su ce wai a ƙara musu kuɗi har dubu sittin da wani abu daga sha takwas gaskiya su ba su yi adalci ba saboda aka su duba aka ce hagun wani damun wani to mun gode eh, muhammed sani yanzu muna muna bauchi to mun gode da wannan shawara kuma allah ya sa mahukunta sun ji muna bauchi waye a bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Sama'il Isfawa kasan ma da kika mara hukumar Gombe jihar Bauchi. To Sama'il me ra'ayinka game da wannan batu? To ra'ayina dai alhamdulillah muna goyon bayan karin albashi oh. amma kuma hmm. zahiri wannan shugabannin kwargo shi shugaban kwargo ayubawa ba. Hmm. duba wani al'amari ba Najeriya nan ne ana liƙi ana buɗin nan nan ana toshe nan nan na gobe ana toshe nan na gobe su duba halin jama'a suke ciki a hmm. sasanta wannan magana domin a taimaki al'umma saboda rayuwar talakawa ga yadda suka shekaru shekarar shekaru suna da matsaloli don Allah duba wannan da fatan za ku tashi lafiya mai magana Ismail Esfawa. To mun gode Ismail kafin ma da Muna magana ne akan yadda za a shawo ko a samu mafita akan yawan yajin aiki maganan ƙarin albashi shin me ya dace a yi me ya shawarwarinku kowane lokaci aka tashi babba abin da za a yi shine a ce a shiga yajin aiki a ja layi tsakanin gwamnati da da ma'aikata To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin na yau ne da Labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar ghana inda matamakiyar maga kujerar kwamitin madam lucy queens take baiwa black queens goyin baya ta lashe kofin na afirka na mata wadda kasar ghana za ta karbi bakuncinsa a yayin gabatar da wannan wasa karo na goma sha ɗaya wadda za a yi a nan birnin accra da cape coast black queens dai dama sun jima suna dakon lashe wannan kofin sau kimanin uku suna isa wasan karshe a shekara ta 2001 shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2007 amma ba su samu nasara ba amma wannan karon sun sha aradu sai sun lashe kofin a nan kasar ghana kofin gasan nan na matar afirka da ake sarari a nan kasar ghana ghana za a kewaya da shi nan kasar ghana da kuma wasu kasashe na afirka kamar yadda na nuna bayan an killace kasar ghana da kofin na gasar na karo shekara ta 2018 za a kewaya kasashe kamar su nigeria cameroon zambia equatorial guinea mali afirka ta kudu da kuma algeria yadda al'umma waɗannan ƙasa masu sha'awan wasan kwallo su kuma da su kalli kofin. Tsohon mai koyar da Accra House wasa Frank Dotel ya nuna aniyansa na yin aiki da kuma sai Asanti Kotoko in ta nemi gudunmuwarsa. Notel ɗan ƙasar Scotland dai an nuna cewar an same shi yana samun hurɗa da kuma sai Asanti Kotoko bayan murabusin ɗin kuciyanta Fakwesi Fabin a matsayin babban mai koyar da Porcupine Warriors ɗin wasa watanni bakwai kacal da da kama aikin na dai wadda a shekara ta 2017 ya koyar da Accra House of wasa a gasan Ghana Premier League ya faɗa cewar a ke yayi aiki kuma zai gabatar da kansa da zaran asanti dai ta nuna sha'awa a kansa ya faɗa cewar kuma sai asanti babban club ne a afirka wacce ke da tarin magoya baya babban jami'in zattarwa na kuma sai asanti kwatako george mwaku ya nuna cewar tsohon koce su pakwisi faben da iya rabu da club an sha kan shi ne da kuɗi dala dubu hamsin ya sanya sanya hannu wa kulabun ɗin afirka ta kudu paco sifaben ya dai murabusin ne ba zato ba tsammani a matsayin kociyan kotoko watanni bakwai kacal da kama aiki shi wannan tsohon kociyan na kotoko ya bar matsayin nasa kuma aka gano shi a cikin wani hoton bidiyo yana shawartawa da wani club a afirka ta kudu Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware, muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana faɗa. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ko iyakokinsu ko 'yancin ɗiyaucin ƙasashe. Maimakon haka, shugaban Iran suna sace dukiyar ƙasar don azurta kawunansu, sun kuma ta da hankalin a faɗin gabas da tsakiya da kewaye. Sabon bincike ya bayyana da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta kudu ya yi sanadiyar mutuwan mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. Rahoton da gaba da makarantar tsabta da kiwon lafiya ta Birtaniya ta bayyana da cewar rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankalin saura kuma sun mutu sanadiyar cututtuka da rashin samun kulawa na musamman. Mai ɗakin shugaban Amurka Donald Trump, Melania Trump za ta ziyarci ƙasashen Afirka guda hudu a watan gobe, wanda za ta ziyarci ƙasashen a karo na farko. mai ɗakin shugaban melania za ta cika wanda za ta ziyarci kasar ghana malawi kenya da masar To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku su abokan mu da wani sabon shirin wato ciki ko har da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa ta gabatar. Yanzu a madon kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka muka gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu Sidrock ni Ladan Ibrahim yau ke cewa, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.